Tashi kun tashi da wannan rashi ya kuka ji. To sai dai mi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa. Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta. kamar wani irin gibinsa zai bari musamman a daidai lokacin da halin da najeriya take ciki da yadda yake wa azuzzukansa na kira a zauna lafiya babu shakka wannan babban rashi ne ba ga mu mutanen arewa kadai ba ba kuma ga mutanen najeriya kawai ba ga dukkan faɗin duniya gaba ɗaya mun yi rashi matuƙa da gaske malamin da ya ba da lokacinsa da rayuwarsa gaba ɗaya wajen karantar da al'umma babu shakka mutuwar malami ba karamar asara ba ce duk wanda kuma ya tafi da wahala a samu wanda zai bai gurbinsa dakta ya yi hidima ga wannan addini ba kaɗan ba sama da shekara talatin wanda ya fito cikin jama'a yana karantar da su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama mm. yana wayar yana wayar musu da kai akan sha'anin addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ayyukansa ubangiji ya gafarta masa ya ba mu haƙuri bisa wannan babban rashi da muka Allah ya Allah zaunar da ƙasar mu lafiya Allah zaunar da ƙasar mu lafiya amin Allah ya saka da alkhairi tana can mu da wani shi kai me zaka ce game da rashin a wannan a bil hakika wannan babban rashi ne da muka yi a wannan ƙasa mai tarin albarka sai dai kawai mai fatan allah ubangiji ya ji kansa ya masa rahama ya gafarta masa a wannan gari na kano